yan wa masu kallon mu mu da dawowa daga wannan hutu da muka je kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to insha Allah za mu fara karanta sakonan yan uwa da suke turo mana kafin ya kasance mun sami sauran bakin namu insha Allah ta'ala na'am to da farko da farko za mu fara da sakon mm, yahaya zubairu yake cewa assalamu alaikum gaskiya mu dai a najeriya ana nuna mana ba mu da gata sai allah ga sun kamar babu malamai kasar kamar babu malamai da masu hankali shiru kake ji ya allah kana gani ka tausaya wa bayanka ka ba sai lafiya in uwa mu ƙara dagewa sako daga haya bakanikin mota sami naka to insha Allah yan wa muna kara tunatar da ku cewa ba a fara bude layi ba layi ba bude layi ba na kira yanzu dan fursa ne muka samu za mu karanta sakonni kafin mu sami wato bakin mu a layi haka insha Allah in lokacin kira yayi za a sanar da ku a wannan lokacin za ku yi kira ku bada naku ra'ayi ku naku gudunmuwa da insha Allah na'am sai kuma sako daga to sai kuma sako daga Shu'aibu yake cewa yau kwanaki shida a jere ake gudanar da muzahara a garin bauchi garin ya ɗumi don haka jiya gwamnatin jihar ta kira wakilai yan uwa zama a gidan gwamnati tare da advisor na gwamna wato director na ss an kwashe kusan awa biyu ana tattaunawa wakilan yan uwa sun yi kokari sosai wurin bayyana halin da jagora ke ciki da sabunta kiran a sake jagora to saƙon malin malam sha'ibu dai yana da tsawo haka yake cewa to da ƙarshe yan wa ƙara himma to mm, muna tare da sai da kidir yana bisa layi insha Allah assalamu alaikum <coughs> wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sai barka da waraka ya kokari ya ayyuka to alhamdulillah to masha Allah to sai za mu so da ni da yan wa masu kallo za mu so mu ji nazariya ka koko mahanganka akan ita wannan waƙiya kusan shekara biyu kenan tun farkon ta ha'i zuwa yanzu ban sani ba komai za ku ce mana akan haka to bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ah, dangane da wannan bayanin da aka yi na cewar kamar menene mahanga ta wannan wakiya na ta faɗa tun kamar a lokacin da aka yi waƙiyar ba a daɗe ba cewa ni abin da na fahimta wannan al'amari al'amari ne na duniya duka wato wani abu ne da aka shiryayye daga wasu iyayen gida na waje zuwa yaransu na cikin ƙasa domin gudanar da wata ajinda da take ta yaƙi da addinin musulunci kuma abu ne shiryayye da masu gida da yaran su kuma wanda yake an san haka a duniya ba wai a najeriya ba ƙasashe da yawa na musulmi an san suwa suke mulki kuma an san yaran waye saboda haka duk abin da aka ba su umarni shi za su yi tun da dama mafi yawan jagororin kasashen musulmin nan sunansu dai musulmi a baka amma ba su san musulunci ba sai sunansa tun da kowa ya sani abin da ya faru a najeriya na daga cikin yan siyasa da masu mulki akwai wanda ya kasa karanta fatiha a cikin mutane to yanzu wani za ka kawo masu zancen addini ko allah ya ce ko manzon allah ya ce ko kar a zub da jini ko kar a zalunci ai duka tsariya ne kuma ko a duniyance in ka duba yadda suke gudanar da mulkin nan ai ka san zancen demokuraɗiyya babu shi kawai abu ne ake faɗarsa a baki amma aikace ba a yi don inda ake magana demokuraɗiyya ai gashi nan ana yi muna gani to saboda haka wannan wakiya wani abu ne shiryayye domin an ga cewa wato addinin musulunci ya fara farfaɗowa ana koma mutane suna juyawa zuwa koyarwar manzon Allah ta hakika wanda ita ba wai musulmi ba a najeriya yanzu kowa ya sani hatta kiristoci sun yadda cewa mabiya halin baitin sai ibrahim zazzaki da almajiransa mutane ne masu son zaman lafiya da kasan nan masu neman zaman lafiya ba su taɓa taka wani wasu taba aibata wani ba to amma aka zo aka yi wannan abu aka karkashe mutane kawai saboda cewar wai sun tsarewa wani soja hanya ba zai wuce ba aka kashe saboda mutum dubu aka wuce bayan wannan aka tafi gidan malam da kansa aka kona gidan aka rusa aka karkashe mutane duk kawai saboda an tare wani hanya ai ko duk mai hankali ya san wannan akwai wani abu a kasa ba wai abu ne shiryayye sau da wannan wake a kowa ya gani abu ne wanda yake shiryayye ake gudanar da wata ajanda ta wasu mutane wanda waɗannan mutane suna da nasu mutanen zaunannu a wannan kasa kuma ba sa jiran wani umarni daga Allah ko manzon Allah a'a suna jiran umarni daga waɗancan shugabannin nasu na wajen ne za su ce a yi kawai su musu wannan ne gaskiyar magana <clears throat> to sai kamar yadda ya kasance na san eh, kana da labari akan wato rashin lafiya yadda rashin lafiyar malam zakzaki yadda ya tsanani a irin wannan lokacin shin me za ka ce mana dangane da haka eh, a matsayinka eh, na malamin addini alhamdulillah lamarin yanayin yadda muka samu labarin yanayin wato malam kusan duk lokacin da aka yi waƙiya zuwa yanzu sai ka ga cewa kawai wani iko ne na allah yake rike da rayuwarsa amma ba wai kwata kulawa ba tun da yake mutumin da aka harbe shi a wurare da dama tun daga kansa da kirjinsa da kafarsa da hannunsa to kuma kaga har yanzu gashi yana nan yana rayuwa duk da cewa ana wasu wuraren ma har yanzu ba a treating ɗinsu an musu maganin da zai samu lafiyarsa ba amma da yake mutuwa da lafiya da rayuwa ta Allah ce shi yasa Allah kuma bai so lokacinsa bai zo ba shi yasa Allah bai karɓi bawansa ba shi yake raye don ya nuna musu ba su suke kisa ba Allah ne yake karɓar rai ba wanda zai kashe wani sai Allah ya dai yadda kai da mutum amma ba da ba ai dan son su ne da yanzu su abin da suka zo tun ran da aka yi wannan waki a ta zariya a ce ba malam to saboda haka sun bar shi a haka saboda a ce ai rashin lafiya ce shi ke nan yau babu shi to kuma har yanzu dai Allah bai karɓi bawansa ba ina nan da su shi ne yake da iko kurum saboda haka wannan al'amari an koka an kuma nuna musu ana buƙatar a kai shi waje a duba shi hatta likitoci kamar yadda muka samu labari na cikin gida wanda suka duba sun ce lalle yana bukatar a kai shi waje saboda can ne ake da kayan aiki ake da magunguna ingantattu ake da likitoci duk da mu ma muna da likitoci amma ba su da kayan aiki saboda ba inganta asibitocin ba ba inganta kayan aiki ba ba inganta magani ba shi sa su da kansu likitocin suka ba da shawara a kai mutum waje kamar yadda muke gani yanzu su kansu masu mulkin da sun ji dan zazzabi ko mara ko wani abu wanda suke zuwa tun a bawan allah nan an zalunce shi an kashe masu ya'ya an raunata shi a bar shi ya je ya magani ko da da wata yarjejeniya ne da wata kasa gashi za mu turo shi ya magani bisa wani sharuɗa su bayar ma malam bai jin ba wai tsoro yake ji ko zai gudu ya bar kasar nan ba ko kaɗan wallahi malam bai da wani bai zai ji tsoro a kasar nan zai iya fita ya samu lafiya ya dawo kuma su su zauna kuma abin da ake ba za a fasa ba su wannan abin da ake yin saboda shi kamar yadda na faɗa farko wato farfaɗo da rayuwar addinin musulunci ne ta hakika ta koyarwar manzon Allah ta rungumar kowa ɗaya ne ta tsoron Allah ba tsoron wani mutum ko wani mai mulki ba tunda duk waɗannan abubuwa wato Allah ya haramta su zalunci haramun ne to saboda haka yanayin rayuwar malam yana bukatar lalle mutanen nan su duba su ji tsoron Allah su san wannan iyayen gidan nasu ba za su iya musu komai ba domin su duba su ga wasu shugabannin yau ina sha ni iran ne bai wa turawa ba sai da ya zo america suka kore shi yau ina irin su husni mubarak ina irin su gasu gasu gasu da yawa sun biya wa yahudu bukatar su amma karshe sun halaka su to ya kamata shugabannin ƙasar nan su duba su yi tsoron Allah su kuma cire tsoron wanda duk wani mai tasiri a duniya su san babu mai tasiri sai Allah domin in ba dan wannan ba ce da gwamnati da shugaban kasa da 'yan majalisar dattawarsa da 'yan majalisar dokoki na kasa kowa ya yi gum da bakinsa akan abin da aka yi bawan Allah nan har alkalai su fito kotu babbar kotu ta kasa ta ce a sake shi amma an ki a sake shi kuma an ki a bayyana dalilan da aka ce an ki a sake shi haka ne akwai cutarwa daga gaske sai dai muna mu dai muna ci gaba da addu'a kuma muna shaidawa Allah mun san Allah shine yake da wuka da nama a hannunsa na to sai a dan a dan taimaka a dan rike mana waya din haka muna tare da barista shi ma sai mu ji ta wurinsa kafin mu dawo insha Allah to muna tare da barista magashi insha Allah assalamu alaikum alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Barista barka da waraka ya kokari. Alhamdulillah barkan ku da aiki. To barka ka dai. To barista kamar yadda aka gudanar da muzaharori 'yan kwanakin nan a garin Abuja mun ji cewa koko ta bayyana cewa 'yan sanda sun kama 'yan uwa da dama wa'yansu sun kai su police station wa'yansu ma gidan yari baki daya. Shin yaya lamarin yake? Na'am. sani dai yan uwa da yawa sun fito sun yi exercising right su na muzahara ta lumana kamar mm. yadda constitution ya tanada. Na'am, kamar hakin su kenan ko? kuma eh kamar sashi na 40 da constitution din Najeriya ya ba da dama duk wanda yake da ra'ayi yana iya zuwa ya muzahara ko ya faɗi ra'ayinsa ta wata hanyar. Mm. to sai su kuma 'yan sandan najeriya su dama ba suna bin doka ba ne kuma sun yi kaurin suna wajen rashin bin doka sai suka amfani da karfin da suke ga suna da shi suka dira a kan mutanen da suka fito muzahara suka dira da makamansu dai suka yi ta'addancin duk da suka ga za su iya to a cikin abubuwan da suka yi akwai mutanen da sun harba har da kisa sun yi akwai waɗanda suka raunata sannan sun kama sama da mutum ɗari biyu a cikin wannan sati sun kai su ofishinsu to bayan kama su waɗanda aka fara kamawa washe gari sai aka tattara aka kai su kotu an raba shari'un nasu kotuna guda hudu ne ma'ana an kaskasa su kashi hudu an kai su kotuna daban-daban har guda hudu hmm. to duk kotunan da suka kai an je samu wakilci na lauya an gabatar da su su sun ba su amsa laifi ba sun karyata cewa su ba su aikata wani laifi ba to kuma an nemi belin to abin da ake ciki dukkanin kotunan da aka nemi belin an ba da belin yan uwa din sai dai kamar yadda aka sani idan aka ba da beli ana sa sharadi ne sai an kawo mutum mai iri kaza iri kaza da waɗansu sharda ne da kotun ta ga za ta saka to kowane kotu sun ba da sharɗan nasu mostly abinda suka sa shi ne zamana akwai mutum ɗaya akan kowane wanda ake tuhuma wanda yake da gida a abuja da kuma dai makamantansu mm-hmm. to tun da aka fara kaiwa ta ranar talata ɗin kenan ba a 'yan uwa sun ba da haɗin kai na zuwa karɓan beli mm-hmm. tun da an ba da beli an sa sharaɗa lalle ana ta karɓar belin don a karo na farko mutane ina ga ko mutum ashirin ne ko arba'in ne na manta adadin su ne aka fara ba da belin su kuma nan da na aka fito da su to an ci gaba da cika sharuɗan beli in aka samu wani adadi aka cika sharuɗan su sai a fito da su to ko yau ma akwai waɗanda na san an cika sharuɗan nasu kuma sun fito beli to wannan dai shine abin da ake ciki game da kes ɗin da su 'yan sanda suka kai yan uwa kenan suna tuhumar su da waita da hankali da taro ba izini haka to barista na barista a cikin wa'annan yan uwa din wanda ya kasance yanzu zan iya cewa eh, suna eh, suna gidan yari kenan e waɗanda ba a kammala cika sharɗan belinsa ba suna gidan yari haka to an iya sanin cewa an iya sanin cewa adadin mata a cikinsu guda nawa ne aka fara kamawa zuwa ranar laraba mata guda hamsin da wani abu ne to amma akwai waɗanda an sake su ba a kai su kotu din ba to amma dai ba ni da cikakken adadin mata waɗanda aka kai kotu ko waɗanda idan ma akwai wata mace a gidan yari ba ni da tabbas yanzu amma dai wajen cika sharɗan an kula cewa ana fara ciki na mata ne a kowace kotu idan aka samu aka gama da na mata sannan sai a shiga na maza to haka aka tsara abu haka ne to kasantuwar kasan su 'yan sandan najeriya kamar yadda ka sani ka faɗa ba doka suke bi ba da sauransu shin a cikin wa'annan da aka kama akwai yara misali 'yan ƙasa da shekara 18 haka akwai yara a ciki ko ko babu a kaman da suka yi akwai yara amma akwai waɗanda daga baya sun sake su mafi yawa yaran ne waɗanda aka kai kotu babu waɗanda suke kasa da shekarun da shekarun yara ɗin dai haka ne to yanzu kamar eh, yaushe kamar zuwa yaushe kuke tunanin shi ya karasa wato cika wannan sharidodi na amsan belin sauran 'yan uwa ɗin idan allah ya sa muka dace ko gobe ma za mu cika shari'a kowanne ya fito sai kuma ranar da aka sa shari'ar kowanne a kowace kotu je yan uwan da suke kan kes din sai kowa ya je kotun sa sannan sai a fara sauraron kes din idan za su zo su kes din kenan su yan sanda haka ne to barista na eh, muna godiya kwarai da gaske eh, Allah ta'ala ya saka da alkhairi mun gode sai kuma abin da zan so dan kara afwan to bismillah shine a lalle lokaci ya wuce da zamu zara ido su yan sanda suna yin abin da suka ga dama haka To, subhanallah wayan barista ya fara mana bayani kuma wayan barista ta katse. To, insha Allah muna fatan mu sake samun shi. Za mu koma ga Sayyid Khidir insha Allah. To, eh, eh, Sayyid Khidir. Na'am. Na'am to Said bayan bayanan da kai mana in ka lura tun bayan wannan waƙiya din akwai wa'insu wanda suka cije ko ko in ce kamar malaman wahabiyawa wanda ya kasance suke ta murana da jin daɗin wanda abin kuma suke ta suka kamar ga mabiya madrasa alal baiti shin a matsayinka na malami kuma a wannan makaranta mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me zaka ce dangane da irin wannan hujumi da suke ta yi shi wannan lamari na wato hali da su makiya wannan makaranta ta gidan manzon Allah suke yi ai abu ne wanda yake sananne kuma gadajje domin gada suke iyaye da kakanni tun kamar yadda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya gamu da wato ibtila'i na shi a cikin garin makka da sauran makiyansa har cikin madina da irin munafukan ma da suka zo suna gindinsa suna sallah tare da shi amma suke suka addabi Allah wanda an ka tuba suratul tauba Allah sura guda yi bayani akan abin da munafikai da mushrikai suke amma munafikan nan suna nan fa wanda da yawa ba a san su ma har Allah ka ce minhum man yalbi zuka fi sadaka to sau da ka dan yanzu an samu wasu suna hujumi ga waccan tafiya ai ba za a yi mamaki ba na'am to sai da Allah sai da kidir da ala ko za eh, na'am ko za dan kara rike mana waya din haka ga barista yana so ya ƙara ke bayanin sa to babu laifi babu laifi to eh, barista magashi na'am yawa ka fara bayani sai ya katse muna so ka ƙarasa mana bayani haka na'am a takaice abin da nake cewa shine lokaci ya wuce da za mu zira ido kawai 'yan sanda suna cin karansu babu baka suna take doka na kallon su. don haka kar 'yan sandan najeriya su zata wannan ta'addanci da suka yi a wannan satin sun ci bulus duk ɗan sandan da ya karya doka ya sani ya yi wa ɗan ƙasa ne kuma mai gata don haka duk inda ake bin haƙƙi na waɗanda aka zalunta za mu bi akan 'yan sanda don haka 'yan uwa su sani cewa wannan al'amari da suke na addini ne kuma ba su taka dokar ƙasa ba to duk wanda ya take haƙƙinsu ba za a zira ido a kalle shi kawai ya take ake ba lalle akwai mataki da za a ɗauka kuma su ma 'yan sanda su shirya in dai juna su shine su ci gaba da karya doka to ko za mu ɗauki dokar mu kai inda ake tabbatar da doka kuma a tabbatar akan wannan shine abin da zan faɗa a ƙarshe. haka ne to mun gode barista da wannan bayani naka lallai bayanin ya yi kyau kwarai da gaske to mun gode Allah ya saka da alkhairi to insha Allah sai wani lokaci to afuwan said mun dawo gare ku na'am na'am bismillah said to dangane da abin da nake faɗa na wato irin matakin da ake samun wasu wanda ake ganin wai su malamai ne suna yin hujumi da kai hari akan wannan makaranta ta gidan manzon Allah da mabiyanta to kamar yadda na faɗa ba bakon abu ba ne mm-hmm. kamar yadda annabi ya fama da wannan haka ainihin amir mumin ali ibn abi talib alayhi salam ne ta fama haka duk a in an ka duba su da tarihinsu haka suka ta fama to haka su kuma za su ta fama da wannan su ta hujumi ga su tun da yake tun a wancan lokaci an samu akwai sahabbai sahabi wanda yi gwamna a madina ya hau mumbari yake la'antar amir mumin ali dan abi talib alayhi salam mm. ummu salama ta yi masa magana ta ce kai ya kuke zagin manzon Allah ya ce ai mu ba manzon Allah muke zagi ba Ali muke zagi ta ce baka san manzon Allah ce wanda bi ya zagi Ali ya zaga ba sai ce mu ba za mu daina biya umar mumini kaga bai ce bai sani ba mm. saboda haka mutanen nan annabi suke so su zaga ba za su iya kai tsaye ba dan kar a yi musu tawaye saboda haka sai suke zagin imamu ali to irin waɗannan mutane su ne suke yanzu ya'yansu da jikokin jikokinsu su ma suke yin hujumi ga mabiya wannan makaranta kamar yadda kakannin suke hujumi kai tsaye ga annabi ko ga imma salatu wa salamu saboda haka waɗannan mutane ba wai malamai ba ne abin tausayi suna cikin wato malaman nan da Allah yake cewa kawai jakuna ne da kayan littattafai a kansu kuma abin da suka karanta zai zama hujja a kansu ranar alkiyama saboda sun san babu shakka wannan makaranta ta gidan manzo Allah ita ce hakikanin addinin musulunci na gaskiya shi yasa za a ga hatta ɗari ɗin jifayen nan sai a ga dukkan jagororinsu daga wannan makaranta suka fito suka ja hannun mutane don su sada su da manzon Allah to saboda haka ni na ganin abin da ya kamace mu mu a matsayin mu na bibiya wannan makaranta mu zama masu hakuri da juriya kamar yadda magabatanmu suka yi hakuri da munafukan nasu zamanin kar su zage mu mu ce za mu zage su domin bai kamata kare ya maka haushi kai kuma ka durkusa ka yi wa karen haushi ba kaga sai a za har gwanda karen da kai domin shi siffarsa ci ta kare ne amma kai a mutum kamili kare ya ma haushi ka zauna kai masa haushi sau da haka muna nan kan maganar mu ta cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al mu ci gaba da hakuri kuma hatta wannan abubuwa da ake abuja da harba harben mutane da ake yi na keta doka da bin son zuciya sai dai a faɗa a baki amma ba doka ake bi ba ya kamata yan uwa su juriya kar su ce za su ɗau wani mataki domin so ake dama su tunzura su ɗau matakin da za a sami su da hujja a ce dama mun gaya muku mutanen nan yan ta'adda ne to mu makaranta nan babu ta'adda a ciki wallahi sai ne koyi da manzon Allah sai ne koyi da amirul mu'minina da sauran a'imma da ahlul bait alaihi wassalatu wassalam kuma lalle wanda ake tare da yan uwa a ko ina a daɗa faɗakar da su su tsaya kan wannan koyarwa kada su yadda wani wani jahili ya fusata su kar su fushi abinda suke nema na haƙi a ci gaba da nema a ci gaba da muzahara ko ina a nema haƙi amma kar a fusata kada wani ya maka baka ce ni ma zan dau makami ko wani abin da ya ni ma in rama da shi to in kai haka ka koma kai da shi kun zama layi ɗaya mu ko ba layin mu ɗaya da su ba wannan shine ne abin da muke gani za mu ci gaba da juriya a kansa wajen kira ga mutane da daɗa wayar musu da mutuka haɗar kai da kuma daɗa yin haƙuri su san cewa wannan tafiya shine ne abin da ainihin take koyar da mu take kuma koyar da wanda yake bin tafarkinsa wanda imamu ala alaihi salam yana ce mana la takunu na walala amina kar ku zamo masu zagi ko masu la'anta ga wasu a'a ku faɗe dai abin da suka aikata mu abin da ba za mu fasa faɗa ba in mai laifi ya laifi za mu ce wani ya yi laifi kaza ko min girman sa ku za a faɗi laifin da idan ku ya riga ya yi wannan haka addinin musulunci ya ajiye amma ba za a la'ance shi ko a zage shi ba hmm. shi sa ba za a ga muna zagin wani ko muna aibata shi ba ni wannan shi ne kira na rage su yan uwa a ci gaba da hakuri da jajircewa amma a zamo cikin nutsuwa da hankali da kuma koyarwa kar a a zuga ka ka fita daga koyarwar a imma alaihi wa salatu wassalam haka ne to insha Allah Usaid mun gode muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi Said mun gode kwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi amin amin insha Allah to insha Allah yan wa masu kallon mu muna fatan ana ci gaba da kasancewa tare da mu mun saurari sai da kidir kenan wanda ya kasance malamin addini ne daga garin kano wanda muka ji bayanansa alhamdulillah da kuma irin wannan nasihohi da yi hakanan kuma mun saurari shi ma barista magashi wanda shi ma mun ji nasa bayanan wanda alhamdulillah daga karshe kuma ya yi wani tambihi mai kyau muna fatan yan uwa an ji wannan bayani nasa hakanan kuma da farko shi ma mun ji malam ali kakaki daga kano da kuma malam salisu tukur gaiwa daga katsina sun wato farfada mana abubuwan da yake wakana kuma mun ji wato bayanan da suka yi mana dukansu muna godiya gare su allah ta'ala ya saka musu da alkhairi to za mu karanta wa'insu saƙonan kuka waɗanda suka iya samuwa to ga saƙon fatima aliyu maji daɗi take cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya fito mana da shugabanmu to amin ilahi amin sai kuma saƙo daga sai kuma saƙo daga alhaji nazifi kaduna yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna godiya allah ya kare mana allah ya kare mana ku allah kuma ya kwato mana malam daga hannun azzalumai sako daga alhaji nazifi kazaure to sai kuma sako daga eh, aliyu abdulmalik katsina shi kuma gaisuwa yake cewa a lulaya tv allah ya saka muku da alkhairi to muna godiya kuma yana so a saka cikin gurup to insha allah masu lura da wannan za su duba sai kuma sako daga mustapha abdullahi talha rijiyar lemo kano yake cewa eh, assalamu alaikum alwilaya tv eh, muna muku fatan alheri kuma yana fatan allah ya kara wa malar lafiya eh, ya dora shi akan dukkan makiyansa ya sa yan uwa kuma allah ya kara allah ya kara wa yan uwa juriya da dakewa akan harka islamiyya to mun gode kwarai da gaske sai kuma sako daga to shi bawan allah bai rubuto sunan shi ba ok to nazifi alfaskawi yake cewa assalamu alaikum muna ƙara eh, eh, jan kunne ga buhari da ya gaggauta sako mana jagoranmu don a kai shi asibiti sai kuma sako daga eh, yunusa saminaka yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna Eh, muna godiya Allah ya saka da alkhairi to sai kuma sako daga abdurra'uf gago sokoto yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina ƙara kira ga 'yan uwa da mu ƙara jajircewa kuma mu bar kula da duk wata jita-jita da azzalumai ke ta yadawa allah ka kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai sai kuma sako daga hamisu haruna kano yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna mana maku godiya allah ya saka da alkhairi sai kuma saƙo daga zahara'u ahmad fatiskum take cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna maku fatan alkhairi to sai kuma saƙo daga abubakar abdulrazak yake cewa to assalamu alaikum alwilaya tv allah ya saka da alkhairi to muna godiya kwarai da gaske to insha allah yawa masu kallon mu sabida lokacin zuwa hutu ya insha allah za mu tafi hutu in mun dawo kuma za mu dora daga inda muka tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu ya zakzaki karayin juriya jagoran addini babba ya zakzaki karayin juriya jagoran addini babba ala inna auliya allah ila khawfun alaihim wala hum ya hazanin iji Allah duka wanda yake da san Allah na gaske ba za ya tozarta ba. Ya zakzaki ƙara yin juriya jagoran addini babba. din mai ƙaunar Rasulillah ko me san auliya ulla da mai son bin rijalulla ya bi mai da'awa zuwa Allah Ibrahim zakzaki shugaba. Ya zakzaki kara juriya jagoran addini babba. Ya ku jama'a mu zamlu. lura rayuwarmu tana cikin haɗura an yi wa addini kangara addini kawai ake ta kira amma ba shi ake so ba. Ya zagzaki ƙara yin juriya jagoran addini babba. Ba mai burin biɗar lahira. kowa burinsa dai naira talakawa sun zamo shara komai sai su ake dankara wa shi ba za su ci uffa ba. Ya zagzage ƙara yin juriya jagoran addini babba.